Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci sittin sai kuma kilohertz 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma rediyo Afrik zango na 200.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu tare da Jummai Ali muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau Alhamis takwas ga watan Yuni shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai, kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Mai magana da an rundunar sojan Najeriya ya ce an ɗauki matakin murkushe waɗanda suka kai hari birnin Maiduguri arewa maso gabashin Najeriya a jiya Laraba. yau alhamis ne kuma tsohon shugaban hukumar binciken aikata laifuffuka ta amurka james comey zai ba da shaida gaban majalisar dattijan amurka a can ingila kuma yau ne ake zaben wakilai fiye da ɗari na fiye da ɗari shida na majalisar wakilan ƙasar to a yau ɗin ne kuma ake kyautata zaton mukaddashin shugaban ƙasar najeriya yemi osibanjo zai kai ziyara jihar borno sai dai kakakin ofishinsa ya ce babu tabbas biyo bayan harin da ƙungiyar boko haram ta kai jiya ka san aka ce abu ya faru tunda yanzu ake samun labarin abubuwan da suka faru dole sai jami'an tsaro sun yi nazari da ita kanta gwamnatin jihar Borno wata ita ce mai masaukin fage da za ta soke shi. Za ku kuma ji matsayin gwamnonin arewacin Najeriya kan wa'adin da waɗanta matasa a yankin suka ba kabila Ibo sai kuma shirin domin iyali kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta wayi gari. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma cikakkun labaran. Wasu waɗanda ake kyautata zaton 'yan yakin sa kan ƙungiyar Boko Haram ne sun kai hari a birnin Maiduguri da ke arewa maso gabashin Najeriya, al'amarin da ya haddasa ƙarar fashewar makamai da suka sa mutane arcewa. An ba da rahoton jin harbe-harben bindigogi masu tsanani a jiya Laraba a unguwar Jidari Polo a birnin Maidugurin. mai magana da yawon rundunar sojan najeriya birgediya general sani usman kuka sheka ya gabatar da sanarwa a dandalinsa na whatsapp yana mai cewa wasu tsirarru da ake zaton 'yan boko haram ne sun kai hari a unguwar Dari polo kuma tuni aka ɗauki matakin murƙushe su al'amura sun lafa muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya Yau Alhamis din nan tsohon shugaban hukumar binciken aikata laifuka ta FBI James Comey da shugaba Donald Trump ya kura zai yi wa kwamitin leƙen asiri na Majalisar Dattijan Amurka bayani cewa shugaba Trump ya buƙaci ya masa biyayya. Shugaban ya gabatar da wannan bukata ce a wata tattaunawa da suka yi a fadar shugaban Amurka ta White House dangane da yadda hukumar FBI take binciken jami'an gwamnati na da da kuma na yanzu. ana sa ran bahasin da mr comey zai gabatar ya ya bayyana dalla-dallan tattaunawa sau biyar da ya yi da shugaba donald trump wanda a lokacin shugaban na amurka ya buƙaci mr comey da ya canza akalar binciken da hukumar fbi take gudanarwa a wani labarin kuma jiya laraba shugaba donald trump ya zaɓi christopher ray a matsayin wanda zai maye gurbin tsohon shugaban hukumar binciken aikata laifukan ta fbi james comey mai magana da yawun fadar shugaban amurka sarah huckabee sanders ta faɗa a jiya laraba cewa shugaba trump ya zaɓi mr ray a saboda irin ayyukan da ya yi da kuma goyon bayan da yake da shi na dukan jam'iyyun amurka Prime Minister Ingila Theresa May ta bayyana fatar zaben da za a yi wa Alhamis dinnan idan Allah ya yarda a ƙasar gwamnatinta za ta samu goyon baya sosai a shawarwarin da za ta yi a brussels kasar belgium a kan ficewar ingila daga cikin kungiyar kasashen turai theresa may ta buƙaci a yi zaben tun da wuri shekaru uku kafin wa'adin wakilan majalisar dokokin kasar ya cika tun da farko prime minister ta sa ran jam'iyyata ta conservative za ta sami rinjaye sosai a majalisar to amma wannan hasashe sai ya dakushe bayan yakin neman zaɓenta ya fuskanci matsala a 'yan makonnin da suka shige. ƙididdiga jin ra'ayin jama'a da dama da aka yi sun nuna jam'iyyar labour ta masu hamayya tana samun ƙarin farin jini a kan jam'iyyar ta conservative dukkan kujeru 650 na majalisar wakilan ƙasar ne ake takararsu a zaben na yau alhamis jam'iyya tana buƙatar lashe kujeru 326 domin ta sami sukunin kafa gwamnatin masu rinjaye munanan hare-haren ta'addanci da aka kai a ƙasar sun dakushe matakin ƙarshe na yakin neman zaɓe da aka yi a ƙasar. Hare-haren ta'addanci da aka kai kusan lokaci guda a kan Majalisar Dokokin Iran da wurin tunawa da tsohon shugaban addinin ƙasar Ayatollah Ruhola Khomeini. Kila ya ta da wani zagaye na zaman gaba a ƙasar da tuni dama take cikin wani zulumi. Akalla mutane goma sha biyu ne suka mutu, arba'in da biyu kuma suka ji rauni a hare-haren da aka kai jiya Laraba. waɗanda mahara da ke ɗauke da bindigogi masu sarrafa kansu da kuma wasu masu harin ƙunar baƙin wake suka kai da ƙungiyar islamic state ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kaiwa jiya da dare jami'an tsaron iran suka tabbatar da hannun ƙungiyar islamic state ɗin a hare-haren suna masu faɗin cewa maharan waɗanda yawancinsu suka yi shiga burtu kamar mata 'yan iran ne da suka shiga ƙungiyar ta is haka kuma sun ce jami'an tsaron iran sun kashe shida daga cikin maharan aka kuma kama biyar sa'annan kuma suka dakile hari na uku da aka yi niyyar kaiwa waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kasar Koriya ta kudu ta ce kila makwabciyarta Koriya ta arewa ta yi gwajin wasu makamai masu linzami. Hafsan sojojin Koriya ta kudu ya ce da sanyin safiyar yau Alhamis an harba makamai masu linzami da dama daga garin Wasan na gaba teku a gabashin ƙasar. Gwajin makami mai linzami na hudu da ake zargin Koriya ta arewa ta yi a wannan watan ta yi ne bayan da a makon jiya Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara aza mata takunkumi. akwai alamar cewa koriya ta arewa ta dage akan cewa sai ta kera makami mai linzami da ke da karfin makamin nukiliya wanda idan aka harba shi zai iya isowa na amurka gwamnatin amurka dai tana kokarin ganin kasar china babbar kasar babbar kawar koriya ta arewa ta yi magana akan cewa ta ɗauki matakin shawo kan koriya ta arewa da ta yi watsi da beginta na kera makaman nukiliya. labaran duniya kenan kuka saurara. To da bari mu buɗe taskar hotonnin namu a jihar Barnan Najeriya inda kungiyar Boko Haram ta kai hari jiya da rana ga rahoton da wakilin Haruna Dauda biyu ya haɗa mana biyu bayan wannan hari. irin kemawa da kiɗime wanda mutanen da ke anguwar dare filin polo suka yi kenan sakamakon wani hari da aka kai masu a yammacin jiya da ake zancen cewa yan kungiyar boko haram ne suka kai tunda misalin karfe biyar na maracin ne dai aka dinga jin karin harbe-harbe wanda ake zancen cewa yan kungiyar boko haram din ne suka yi kokarin kutsawa cikin garin maiduguri wanda daga bisani aka ce rundunar sojan najeriya ta taka musu birki tare da taimakon wasu yan gari an dai kwashe kusan awanni uku dai ana ta jin karin harbe-harbe tsakanin rundunar sojan kasar da kuma waɗannan mahara wanda hakan ne ma ya sa mazauna wannan anguwa da ake kira jiddari polo da kuma wasu da suka fito daga bangaren barikin da ake gira giwa barak da suka tattare nasu ya nasu suka fice daga cikin anguwar yayin da mafi yawansu mata ne da ƙananan yara mafi yawansu dai suna tafiyan kas ne wasu su ko takalma babu a kafafunsu wasu ko dan kwali babu a kawunansu yayin da wasu mazajen ke dauke da ƙananan yara suna ta jin hannayensu akan titi dan zuwa wani wurin na daban na ji zan tada wasu daga cikin su samu suna irin wannan tafiyar kafar ga ma yadda hirin namu ta kasance ina za ku je ne yanzu ku wurin Eh? Na za ku je? OTC za mu je. Ina ne titi? za mu tafi Daga Jidari ku je? Eh? eh. Amma yanzu abin yi sauki ya ko? Dala, ku yan Jidari ne ko Polo? Jidari Polo? Eh. Ya yanayin Jidari yake yanzu? To gashi zai kayan ku da yayan ku ko? To na ku je yanzu? O ma foni can? Da kama za ku je yanzu? Mama na? Ke ba Jidari ne? Ko oh, daga Jidari Polo? dina ku je ne yanzu? Eh? Wange. Da gaba ne za ku tafi? Amma yanzu a can din. Ana harbe harben har yanzu? daga bisani na kuma ji karan jirgin mayakan sojan najeriya na ta shawagi na alamun cewa yana kokarin farauto waɗannan mahara ne sai dai a wani rahoton na daban gwamnan jihar borno honar buka shatima wanda kuma ya kasance shugaban gwamnonin arewa goma sha tara ya kushewa kungiyoyin matasan nan na arewa da suka ce ya kamata 'yan kabilan ibo da ke arewacin kasar su fice daga wannan yanki wanda gwamnan ya ce san wannan bai dace ba kuma kundin tsarin mulkin kasar nan ya baiwa duk wani kabila ko kuma kowane addini ya zona duk inda yake so i wish to once again reiterate the position of the northern governance forum and uh, speaking on their behalf and I contacted a number of them, and all in unison are condemning. The media has a very pivotal role to play. ya ce ina son sake jirgin matsayin gwamnonin arewacin kasar nan ina magana ne a madadinsu kuma na yi magana da damar su ta wayar tarho dukkaninmu dai muna allah wadai ne da wannan mummunan aƙida don haka ina kira da kafafen yada labarai da su daina yada irin waɗannan aƙidu na waɗannan matasa don dukkan mu ne kuma dukkaninmu 'yan najeriya ne haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Haka yake a halin da ake ciki kuma yau Alhamis din ne aka tsara mukaddashin shugaban Najeriya Yemi Osibanjo zai kai ziyara aiki a Maiduguri fadar gwamnatin jihar Borno. Mataimaki na musamman a ofishin mukaddashin shugaban ƙasa Alhaji Hafizu Ibrahim ya ce ana nazarin yiwuwar kai wannan ziyara biyo bayan harin da ake kyautata zaton ƙungiyar Boko Haram ta kai jiya. ka san aka ce abu ya faru tunda har yanzu ake yanzu ake samun labarin abubuwan da suka faru dole sai jami'an tsaro sun yi nazari da ita kanta gwamnatin jihar Borno wata ita ce mai masaukin baki da za ta soke shi so na tabbatar in aka gama nazari za a fitar da sanarwa ta musamman dangane da abin da ya shafi wannan hedikwatar sojan Najeriya ta nemi jama'a su kwantar da hankali kakakinta brigadier general Sani Usman Kuka Sheka ya yi karin bayani ba cikin Maiduguri bane can ne wani kauye jiddare Polo ko da yake mutane za su inga kusanta shi da Maiduguri. Hakikanin gaskiya wasu da ake zargin cewar 'yan ta'adda na Boko Haram su ne suka tsautsayi ya fada mu suka nemi yi farmaki a wannan kauyen kuma sojojin mu suka yi buɗe baki da su. Ko za ka gaya mana adadin hasarar rayuka da aka yi? Da bangaren mu ko kwarza ne kuma 'yan Boko Haram za mu iya baka adadi tun da nace ma mun yi buɗe baki da su tabbaci hakikan babu wani kinsu da ya kai labarin. Kamar mutum nawa misali? Hassan ba zan iya gaya ma ba saboda dare akwai ah, abubuwa da dama dama da muka samu to gaskiya idan ko me muke ciki za mu shaida ma amma abin farin ciki shi ne waɗannan mutane da suka zo su kai wannan farmaki dukkan su an yi maganin su dukkan su sun riga sun sheka masanin tsaro aliko yan rashid harun ya yi tsokaci idan ka duba al'amuran da suke faruwa yanzu ai an ce an ci karfin boko haram amma kuma yanzu al'amuran da yake faruwa ai su wa'annan akwai recruiting din da su yan boko haram suke a cikin mutane saboda me saboda suna da very strong local support kuma suna da sympathizers saboda haka wasu suna ci ne game da wannan al'amuran da yake faruwa na 'yan Boko Haram din nan na yanzu. Idan ka ce wasu suna marawa 'yan Boko Haram kamar su wake nan kake nufi yallaɓai. A to wanka duba a yanzu kamar 'yan siyasa kamar sojojin mu na Najeriya ma ai suna ci da wannan abubuwan. Wannan kamar zargi ne ranka kai kai ba tsohon jami'in soja ne kai ma. Eh to ba zargi bane amma al'amuran da yake faruwa kenan duk wani abu idan akwai kashin gaskiya dole ne a fito a faɗa. Ai ba so ɗaya ba so biyu ba akwai kayayyakin da ake ɗauka a cikin ma IDP wasu suna ci da wannan al'amuran da yake faruwa na IDP din. Kuma kan mai menene alakan wannan da kuma harin da aka yi a Maiduguri? Ta in ka duba yanzu a duk wani abin da yake faruwa yanzu akan corruption ne. Idan fa ba an tashi akan an cimma wannan al'amura na corruption din ba. Wallahi tallahi al'amuran Boko Haram bara a ci karfin al'amuran Boko Haram yanzu a kasan nan ba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. La ilaha illallah Muhammad a ba gwani sai Allah ala ka taimaki soja ko su ko dadali ko a bakin daga ko su ko gun Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 1 da kwata na Asuba wanda ya daidai da karfe 6 da kwata agogon Niger da Nigeria da Kamaru yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka ba. ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da Sai ya ya kwanta ya rufe ya ya ya faru kan yana ta ji kasan ne da mamanta. Mama ta ce, Usain mama tambaya jikin kina da kanki. Sai na tambaye ki ta nace ya ta yi miki. take sai amfani da ita da gaske sai amfani da eh. masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biye da wannan shirin kimanin shekara guda da ta gabata, muka fara bin diddigin wani lamari a jihar Niger, Najeriya, inda wani magidanci ya yi wa wata mace fyaɗe daga baya kuma ya koma ya yi wa 'yarta 'ya shekaru uku fyaɗe. A ƙarshe dai an kawo ƙarshen wannan shari'a inda alƙalin wata babbar kotu a jihar Niger mai shari'a Abdullahi Mika'il ya yanke hukuncin ɗaurin rai da rai ga wannan magidanci ɗan kimanin shekaru 25 mai suna Yusuf Suleiman mai kifi saboda samunsa da laifin yin fyaɗen. Ga hira da wakilin Mustapha Nasiru Batsari ya yi da mutumin a wancan lokacin da aka kama shi aka kai shi caji ofis. Na sa abin da ya kawo ni nan, suspect abin gane ya kawo ni na rafi. Ka yi fyaɗe kenan. eh kai mafi haɗin maryam eh, ina take yanzu na ka ta can eh, yaya shekarun ta yake januwari in yazo shi shine za ta kai shekara uku to kai ya kai mai shekara uku fyaɗe tsautsayi ne tsautsayi kamar ya sharin sharin ne ban da abin da zan iya cewa da ya fi haka kai shekarun ka nawa ashirin da biyar kana da iyali eh mata ko me eh yana da mata da yara ka da yara eh yana da yara uku wani gari kake zaune ne a nan nan nan adamawa road nan cikin mina nan dutsen kuran hausa amma an ce kayi uwar kuma kayi maɗiya eh haka an ce na yi uwar na yi maɗiya ka san uwar dama uwar duka unguwanmu ɗaya ba ina kai mai ta diyar fyaɗin a nan cikin unguwanmu ne yayi eh, a ina ne kai mata a wani lungu ne ka ɗauko ta daga gidansu ko a'a ba ɗauko ta ne ba da ta gani in ta gani ko ina ta gani dama tana biyo ne kana ba ta wani abu ne ko Eh, in ina da kuɗi kan sai mata ba ma ita kadai bane akwai wani kananta yusuf shi ma yana da kuɗi duka yana daukar sun sai masa abu wani lokaci ma ina dauko su akwai shagon da nake zuwa ko ban da kuɗi za a ba su abin da ya fi naira goma naira ashirin naira biyar da za a ba su. to koyaya masana harkokin shari'a suke ganin wannan hukunci barista ibrahim rege lauya ne mai fafutukar kare hakkin yara a jihar niger. wato doka biyu ne na ɗaya ba na kotu ban san irin cajin da aka kai mashi ba wato akwai abin da kira child's right act wanda ke doka na goma sha takwas na wannan dokan ya ba da dama duk wanda aka kama ya yi fyaɗe ga yari da ta shekara goma sha hudu a ɗaure shi ɗaurin rai da rai babu tara babu kuma ah, ba zaɓi to shi kuma dokan penal code wanda yake ina zaton shi alkali ya aiki da shi kila sashe na 282 283 shi ya ce idan an kama mutum ya yi a fyaɗe alkali na da zaɓi guda uku zuwa biyu biyu zuwa uku na ɗaya yana ya ɗaure shi rai da rai life imprisonment kenan yana ya ɗaure shi na wayansu shekaru kuma in ya ga dama yana ikon bayan bayan daure su wani shekaru da ya ga dama kuma ya samun shi kuma tara diya su alƙali ya yi daidai wannan wani ne ya fi tsanani har ta sa aka daure shi rai da rai na yi maɗiyar ya shekara uku ko ko uwar wato ma'ana ita wadda ta haifi yarinyar hukunci guda ne eh, da na shekara uku ko waccan din duka ne wato hukuncin fyaɗe da na ƙarama yarinya ƙasa da shekara goma da babban mace wadda ta balaga duk hukuncin guda ne duk hukunci guda ne e tsananin da aka yi shine shi na Child rat Act din shi ya fi tsanani don shi babu inda aka ba alkali zaɓin yana iya baka shekaru kamar hamsin ko ashirin ko ɗari ko shekara ashirin ko goma shi ba wannan zaɓin shi child rat act shi doka na goma sha takwas dole ne ka ɗore shi ɓarɓare garai babu wannan zaɓi gare su sau da yawa za ka ga irin wannan hukuncin masu kare haƙƙin ɗan adam sun yi ca wannan ba ku shakku akan wannan malam nasiru kullum za ga masu kare haƙƙin bil'adama na ɗaya dai sai ka diba kilan ba ɗaya su bane kilan ma ba su da ɗiya don duk mai ɗa mai ɗiya wanda ke da ɗa a gidan shi wanda ke da ɗiya a gidan shi ya ji haka ya faru to zai san lallai ya kamata mu yi ma alƙalayin Najeriya a kwata ne na alheri sannan in ka ce wani sun zo to ai doka ne alƙali ba aiki a ka da ka doka ne ba shi dama abin da yake yi Kawowa yanzu dai hukumar kare haƙƙin yaran da gwamnatin jihar Niger ƙarƙashin jagorancin Alhaji Abubakar Sani Bello ta kafa tana bin kadin shari'o'i a kotuna daban-daban kimanin talatin da suka shafi yin fyaɗe da musguna ma yara ƙanana. A ciki har da na matan nan da ta yanke azzakarin ɗan kishiyarta mai suna Buhari. da kuma wanda ya yi ma agolarsa 'yar shekaru uku fyaɗe a ƙauyen kundu da ke kusa da zungeru sannan da na wata yarinya 'yar kimanin shekaru goma sha uku da wasu magidanta su goma sha biyu suka yi ma fyaɗe a salka barista maryam kolo ita ce shugabar wannan hukuma ga abin da take cewa yanzu kamar yanzu dai mun kai cases sun wajen 37 ah, da muka kai kotu daga nan wajen kamar duk an zartar da hukunci akan su koko a ba zartar da hukunci ba duk suna kai ana kai amma kaman wajen guda takwas ana gane zartar da hukunci akwai wayanda suka samu life imprisonment zai zamna hasiran da Allah ya ɗauran shi don yayi shi yayi luwaɗi ya yi fyaɗi da uwar sai ya zo ya sake yin da yatta to an bashi ya zauna a gidan yari haziran da Allah ya doran shi. To sai da jihar Adamawa hukuncin da wata kotu ta yanke ya janyo cece kuce inda a can aka yanke ma wani magidanci Malam Abubakar da ke sana'ar fawa da ake zargi da yunkurin yi wa 'yar agolarsa ya shekaru shida fyaɗe hukuncin ɗaurin shekaru biyu ko kuma ya biya tarar naira dubu takwas. Wakilinmu a jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz yana bin diddigin wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana. kamar yadda bayanai suka tabbatar shi da magidancin abubakar mahauci ya sai wa agwalar da matarsa ta zo da ita gidansa ne mata ne wanda aka koya sanadiyar ta yarinyar da yanzu haka ke ci gaba da jinyar raunin da ya mata da hannu ita dai mahaifiyar wannan yarinyar ma da aka saka ya sunanta wato malama fatima ta aure malam abubakar ne ba da son mijinta na farko wanda ma ke zama mahaifiyar wannan yarinyar da aka lalata kuma kawo yanzu wannan yarinyar na cikin wani halin ban tausayi inda ma take tafiya da kyar kunta makwabtan wannan mutumin sun ma tabbatar da akwai lamarin tare ku da nuna takaici abin da ya sa muka ce ya aikatan din maman din ta ce ta wanke mata dottin a nan a cinyanta tsakanin cinyanta nan eh. ya sa muka ce to mun yarda da wannan maganan da ya faru lokacin da abun ya faru ka yana ta ji kasan ne da mamanta mama ta ce usain mama tambaya jikan kina da kanki sai na tambaye ki ta nace ya tai miki ce sai amfani da ita da gaske sai amfani da ke eh to haka din kuma ban sake dai mata magana ba haka ta koma yanta to sai dai kuma ko a karamin asibitin da aka soma duba yarinyar da ke angon Eldefate jami'in da ke kula da asibitin wato in charge Ibrahim Tuta ya ko tabbatar wa manema labarai raunin da aka wa yarinyar yan shekara shida la'aurar ta wadakila yana wasa da shi yana goge domin akwai enlargement na vulva so akwai dan ka lokacin labia minor and labia majora Yayin da ma yarinyar ke fama da raunin da aka mata yanzu haka lauyoyi da kuma kungiyoyin kare haƙƙin bani adama na maganin akwai abin duba a wannan hukuncin shekaru biyu da aka yanke barista ibrahim muhammad gwari wani lauya ne mai zaman kansa a yola ya ma zargi jami'in sandan da ya shiga da kara wato prosecutor da cewa shine ma ya barar da shari'ar a gaban alkali wanda don haka ya ce ko za su ɗauka kara abin da ya faru din nan zan ce abin takaici ne kuma abin ban haushi wanda ya kamata a ce kai kana kula da jin daɗinta kuma tana kasan ka wanda za ka kare ta daga irin wayannan abubuwa din sai gashi yau an tashi kai ne ka zo kake yi abu na biyu kuma ina so jama'a su sani akan cewa duk da cewa cewa an yanke hukunci ba laifin kotun ba ne don kotun abin da aka gurfanar mar ko kuma abin da aka gabatar mar da shi shine zai amfani da shi abin da ya faru a nan dai shine shi prosecutor da yake shigar da karan ya kamata a ce ya yi asamin ne shi ya yi aikin shi daidai gwargwado da yadda ya kamata ya yi amma bai je ya yi haka din ba. To za mu ci gaba da bin diddigin wannan lamari Yanzu a madadin wakilanmu Mustapha Nasiru Batsari da kuma Ibrahim Abdulaziz suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin sai kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Haka yake, to a wani yunkurin ganin ci gaban Najeriya tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, mazauna jihar Eko sun mai da martani kan zargin da waɗansa a arewacin Najeriya ke yi cewa muƙaddashin shugaban ƙasa yana fifita 'yan kabilarsa.

sunana ya falawa da azub islamic center billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alam nashara laka sadrak wa wada'ana anka wizrak alladhi anka zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al yusra inna ma'al yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم لددناه أسفل سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بحكم الله kafin mu karkare ga takaitattun labarai wasu waɗanda ake zaton 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar boko haram ne sun kai hari a birnin maiduguri da ke arewa maso gabashin najeriya al'amarin da ya haddasa karar fashewar makamai da suka sa mutane arcewa an ba da rahoton jin harbe-harben bindiga masu tsanani a jiya laraba a unguwar jidari polo a birnin Maiduguri. yau alhamis dinnan idan allah ya yarda tsohon shugaban hukumar binciken aikata laifuffuka ta fbi james comey da shugaba donald trump ya kora zai yi wa kwamitin leƙen asiri na majalisar dattijan amurka bayanin cewa shugaba trump ya buƙaci masa biyayya shugaban ya wannan bukata ce a wata tattaunawa da suka yi a fadar shugaban amurka ta white house dangane da yadda hukumar fbi din take binciken jami'an gwamnati na da da kuma na yanzu prime minister ingila theresa may ta bayyana fatar zaben da za a yi wa alhamis nan idan allah ya yarda gwamnatinta za ta samu goyon baya sosai da zai ba ta karfin gwiwa a shawarorin da za ta yi a brussels kasar belgium a kan ficewar kasar ingila ɗin daga cikin kungiyar kasashen turai theresa may ta buƙaci a yi zaben tun da wuri shekaru uku kafin wa'adin wakilan majalisar dokokin ƙasar ya cika tun da farko prime minister ta sa ran jam'iyyar ta conservative za ta samu rinjaye sosai a majalisar to amma wannan hasashe sai ya dakushe bayan yakin neman zabenta ya fuskanci matsala a 'yan makonnin da suka shige. Hare-haren ta'addanci da aka kai kusan lokaci guda a kan Majalisar Dokokin Iran da wurin tunawa da tsohon shugaban addinin ƙasar Ayatollah Ruhullah humaini kila ya tada wani zagaye na zaman gaba a ƙasar wadda tuni dama take cikin zaman zulumi akalla mutane goma sha biyu ne suka mutu 42 kuma suka ji rauni. To madalla masu saurare nan muka kammala shirye-shirye na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da Usman Kabara zai shigo da shirin na ƙasa shirin da ke yayata gudunmuwa da waɗanda ke rayuwa da wata lalura ke badawa ga ci gaban al'umma. za ku iya sauraron waɗannan shirye-shiryen da muka gabatar da kuma samun cikakkun rahotanni da muke gabatarwa da ƙari a shafinmu na intanet kuna kuma iya yi muhawara da bayyana ra'ayoyinku kan shirye-shiryen namu da abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa a shafinanmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin jummai ali da kuma salama abu da ya daidaita shirin da ba da umarni sai kuma injiniya mu jim cook alheri ke muku fatar alheri